wannan gaskiya ne ya faru a kofar mata ya faru a sheka kwanakin baya kamar da shi sakatare magana ya faru a gonar dutse da yawa a wurare da yawa wanda ba za a iya kawo su ba kamar unguwar su jamilu sanda makwarari shi ma duk wanda ya faru wanda har sanda ya rasa ransa a jakara Shugaban kungiyar mu haɗu mu gyara ta jihar Kano Alhaji Sanusi Balarabe Durumin Zungura kenan. a daidai lokacin da yake yin ƙarin haske akan batun yadda ɓata gari suke kaiwa masu ba da tsaro hari a sassan unguwannin jihar nan lamarin baya-bayan nan ya faru ne a yankin ɗanyen ganye da ke a unguwar hotoro ta ƙaramar hukumar nasarawa bayan da wasu ɓata gari suka farmaki 'yan sintirin yankin saboda sun yi ƙoƙarin hana su kiɗan dj lamarin da ya sanya mutum tara daga cikinsu suka jikata har sai da ta kai sun kwanta a asibitin Malam Aminu Kano. Ga dai ƙarin hasken da ɗaya daga cikin shugabannin 'yan sintirin yankin ɗanyen ganye, kuma wanda shi malamarin ya ritsa da shi Balarabe Suleiman ya yi a kan wannan lamari. To yayin da muka isa wannan guri sai muka ga eh, matasan ashe suna da yawa. bisa haka ne sai muka dawo da baya domin zo eh, mu sake shiri to shi ganin mu da suka yi ma sun gane cewa ga waɗanda suka zo amma sun koma sun ma suka koma kamar su yi wani shirin na daban to jihowa da muka yi mun zo da niyyar mu zo mu tashi masu wannan dj domin mu kawo su ofis mu tambayi wa ya ba su dama ma su wannan dj to a wannan lokaci ne mutum shida daga cikinmu da muka je wannan da muka je wannan guri kawai muna zuwa sai muka ji muka ji jifa da duka da adduna da sanduna suka rufe ma wannan guri haka sauran yan uwanmu suka yi wannan guri aka zo gaba ɗaya dai aka samu aka tarwatsa su to daga nan kuma ai ana tarwatsa ai sun sake koma baya sun haɗu bayan mun dawo ofis kawai sai muka sake jin sun zo sun yi rubdugu a kanmu haka kuma balarabe suleiman ya yi ƙarin haske akan irin raunukan da aka ji musu duk ya ce har yanzu fa suna nan ba gudu ba ja da baya. Ga nan akwai tsara sararraki a jikina wanda yake sun sun sassaka min adda wanda dai cikin ikon Allah ba samu ba samu nasarar tashi gaba. Wannan ma fushi da miliyoni gora ce suka sa. Sai da gora ta fashe a goshina sannan wajen ya fushi. A bakina kuma wannan buguwa ce. Akwai inda na na na bugu to shi ya kawo ciki ya fashe. Amma sarari inda suka tsara, da alhamdulillah ba inda ba inda ta su shiga misali ko nawa wannan ikila'i ya shafa eh wanda jini ya fita a jikin mu a wannan ofis mutum tara ne su ne wanda jini ya fita daga jikin yanzu kawai jina waɗanda ake zagi a ita wanda to alhamdulillah wasu daga cikin suna hannun jami'an tsaro wasu kuma daga cikin su ba a same su ba amma an kama iyayensu domin cewa idan suka kawo wannan idan wannan yara suka iyayen suna hannu za su zo sai a saki iyayensu ko muna ƙara nuna musu cewa wannan aiki kamar yanzu muka fara shi wannan kamar wani kaimi ne da aka yi mana akan wannan aiki da muke wannan kamar dan bace muka dara duk wani wanda yake ganin cewa wannan an yi wannan abu da niyyar ko don buyan mu ta sanyi to ya sani cewa wannan abu ne wanda kamar yanzu muka fara shi domin yanzu ne mu ƙara jin wani kaimi a jikin mu na cewa za mu tashi wannan aiki fada da kafaɗa da ita kungiya ta malamu gyara ta jihar Kano gaba ɗaya domin kawo zaman lafiya da tarbiyyar yara a wannan jiha baki A kan batun harin da ake kaiwa masu ba da tsaro a unguwannin mun tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa inda ya ce babu shakka lamarin yana faruwa kuma wannan ma sun samu rahoto amma kuma suna nan suna bincike a kan na baya-bayan nan kuma da zarar sun kammala zai waiwaye mu. To amma dai ya ƙarshe ga shawarar da shugaban ƙungiyar mu haɗu mu gyara ta jihar Kano ya bayar ga al'umma a kan wannan batu. To duk irin wannan abubuwa ya kamata mutane su yi karatun ta da su su san kan suke wa duk wannan harka ta tsaro. Dole duk mutumin da ya ce zai taimaka ma wajen tsaro kan muka dafa mai. Domin ba a taɓa zama cewa zo gyara bai taɓa zama sauƙi mara ba. Ya kamata mutane su da aka yi da wannan. mu sa tsoron Allah a zuciyarmu mu sa san mu a gabanmu domin wanda duk suke kawo ƙwayoyin da suke so da 'ya'yanmu magana gaskiya ba sa ƙaunar ba na samu kuma suna cikin suna muna zuwa masallaci su kamar da suke zuwa masallaci ya kamata su san cewa abin da suke suna cutar da mu domin ba wanda zai zo da hankalin ya wannan abin ba ƙwayar sha ba babu. to hausawa dai na cewa kowa ya gyara ya sani haka zalika kowa ya ɓata ya sani rahoton jihar Kanin kenan Bashir Ahmad Gasau, Bakandamiya TV.